Masu mu lale marhabin da sake haduwa da mu a cikin shirin akushi da rufi. Kamar da yadda kuke gani fara'ata ta karu, masu mu da wani babban labari na zo muku ko kuma in ce kyakkyawan albishir. Kamar yadda ku sani dai a ka'ida a duk lokacin da zaka fara girki kana buƙatar ka wanke hannunka. Sannan kuma abubuwan da kake amfani da su ma kana buƙatar su kasance tsaftatattu ne. Masu kallon mu a wannan shiri na akushi da rufi zan kawo muku wani sabulu na ruwa da ake wanke-wanke da shi wato Viva Plus dishwash wannan shi sabulu na viva plus dishwash yana taimakawa gurin cire duk wani karni da yake kamawa cikin kwanuka sannan kuma duk wata tsatsa tsatsa wani dan danko danko duk wannan sabulu na ruwa na viva plus dishwash yana taimakawa gurin tabbatar da cewa ya tsaftace muku kwanukan ku. kuma kada ku manta a duk lokacin da za ku yi wanke-wanke na kwanukan abinci na gidajen ku to ku tabbatar kun yi amfani da viva plus dishwash.